assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon mu yau da ga ni ga sanata tawa da farko kafin in ce komai kafin mu dan abin nan yi magana da ita a sanata tawa akwai wani bawan Allah wanda yake Alhaji Ganda sunansa Alhaji Ganda wanda yake yankin Nijar ne da abin nan ya dai ce a ba sanata tawa naira dubu uku saboda kin burge shi saboda tacan eh, eh, bakin da kike yi da kuma kokarin da kike yi da yayin ganin kamar wata ran za a nausa da ke amma ya san shi a <laughs> tunaninsa a ya san cewa eh. amma bai san cewa ko da an nausa din ba ba za ki kai labari ba a kai na Allah ba za ki kai labari ba to shi ne yace a baki dubu uku ya ji dadi ya ji dadi Alhaji Ganda me ki ce Alhaji Ganda to masoya na duk duniya ne muku fatan alkhairi to alhaji ganda wannan kyautar da kai mun gaskiya na gaya ma dadin da na ji a raina ba ta musantuwa ba yadda mm. ka faranta min Allah ya faranta maka mm. yadda ka bani ka biwa yaran na yan wasa na Allah ubangiji ya kai linzani mm. na gode na gode Allah ya kara sutura Allah ya rufa asiri Allah ubangiji ya baka duban abin da kuka ba a shekaran jiya mun ga yadda kuke ta bajinta a cikin gidan nan kuna safa da marwa har shigowa fili kike kina shewa kina ihu a yau kuma mun ga jamusawa su ma sun zo kwansu da kwarkwata su da iyayen gidansu wanda suka to a jirgi ma suka dira a jihar kano amma kuma duk ga baki ɗaya naga kun tattare kamar an sa ku a tsumma daga an kama wannan sai ce ba zai ba daga an kama wannan sai ce ba zai ba <laughs> amma kuma a ƙarshe naga dan wasan ki ai nasara wato uh, bahagon Allah da Geza ya samu dan gidan Alhaji naga ya shimfidar da shi kamar a gurin ya kwana me zaki ce da wannan To ai ka san an ce dai iyawarka mm. baka kai mahalicci ba mm. ai duk duniya za ka ga ina yawan ma wannan kura mm. ne ma wannan alfaran mm. ni ba da malam ban da boka da ya wuce Allah ma'alici mm. da manzansa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni shine makamin da nake yaki da shi ai ni na faɗa na kuma faɗa duk masu cewa an sa ni kuka to kuka na fa ya zama dariya da yardan Allah wannan shekara ya zama Allah wannan ai wannan shekarar ba ba kuka eh. ba ni ba kuka A oh, kin gama kukan kenan idan mutum na ji ma yana ji da wani damara ko wani surkulle to ga mu gashi au kuma kun shirya Allah fa aka ce maka haka ne gaskiya Allah fa na ce maka to sanar yanzu gashi na rike Allah na rike Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ki rike babban mango gaskiya to kagan ko ni mm. ban da wani fargaba idan na gan dan wasa na wannan lokacin ya faɗi to na san yan Allah ne ba wayan kowa ne. gaskiya ne saboda haka ban da damuwa to yanzu sanata mun ga cewa gobe <coughs> lahadi 12 mm. ga watan 3 2023 mm. an sa wani babban wasa wanda aka ce za a yi wasa tsakanin dogo mai takasara da ali bello an sa musu dubu hamsin an sa tsakanin dan gidan alhaji da garko cindo shi ma an sa dubu hamsin sannan an sa tsakanin ramadan da bagon alkansila dubu ɗari <coughs> sanata me kika dan hango a wannan wasan to abin da na hango ni ba na fargaba mm. ko da wa zai hada da yaya na ba na fargaba eh. ai gura ma dan na gama fa dan ayi ƙarya yake yi abin da dan gado zai ai su yayan gado ne mm. su dan baka so eh. kuma iyalan taka lafiya mm. ka gan ku ai an wuce gurin eh. baka ji taken ba ma taka lafiya kowa aka taka fa ya taku eh. iko ne fa na Allah ba na mutum ba ai ne yasa duk duniya ina fa tawakkali fa mm. ta an Allah suna na fa me mm. yasa kullun na cikin tawakali ga Allah in na ga mai kyau daga Allah ne in na ga aka aka ma daga shi ne mm. amma wannan shekarar mm. a wannan shekarar da yaddan Allah nasara na tare da sanata insha Allah insha Allah to sanata baki ga hawan da iyayen gidan jamusawa suka fa gabaki ɗaya ke har da mai kurin gusfa a suwa juma fa ya duro fa kano eh, a suwa juma ya duro kano jayi ma nan ga kata kan ma eh. Allah ya ƙara arzikin ka eh. baba danga hakuri baba ka ƙara hakuri yanka ce ni ba ka da yadda za ka yi da ni a'a oh, o ubana ne a ai abokin ku profesa ai ubana ne a shiwa juma ba babana ne sannan kuma tsaya mana sannan kuma ga um, uban samari a'a shugaban matasan eh, zamfara shi kuma uban gidana ne eh. uban iyayen gidana ne to kin ga fa shugaban matasa ya ce yau wallahi ai yau da ya shigo eh. ai karta sankar karta sankar na san waye shi ya san waye sanata ai sai da ya gaya min mm. na ce to ba komai na ce je ka zauna mm. ni kuma zan rike abin da na saba rikewa shine Allah da Muhammadu Rasulullahi eh, sallallahu alaihi wasallam eh. babana ma da ya ce min babana ka tukar ya ce min ta kin san bana kunyata a gidan wasa eh. na ce ba komai baba na rike Allah na rike ka eh. saboda haka kaga ai na gama eh. babana ka yi haƙuri wasa ne ya zo da haka shi yasa kuke yi babana ka yi haƙuri shugaban matasa kai ma ka yi haƙuri wasa ne ya zo mana haka amma ba komai in na yi nasara kuma kun yi nasara kan a ce menene dai mm. ka fara cin galaba ta yanzu ni ma Allah ya waiwaye ni ya ji kuka na ne eh, saboda haka ba damuwa gem ne kowa cikin gem ne amma eh. kuma Allah ya kai mu gobe goben ma fa ina tabbatar muku eh. da yardan Allah mm. da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mm. cikin soyayyar da Allah yake wa annabinsa annabin rahama mm. annabin kowa annabi na musulman duniya to da yardansa insha Allah nasara ma na wani to in Allah ya yarda to mu dai muna nan dai muna zara ido kuma wannan wasanni da za a buga kuma ya duk duniya kan ku gaji da addu'an nan fa da kuke mm. man kullun na ina rokan wannan barin addu'an da kuke min na cewa Allah ya tsare ni ya kare ni eh. saboda da zina ji wani eh. so yake sa ni a bakin duniya eh. cewa yake ne ina raba dandi hmm. kuma duk wanda ya san sanata gidan wasa ban taba na dan wasa na wasa ba ban taba hana damba ba eh. ni yan rayin damba ce ni eh. ba wai gantalin banza nake zuwa gidan damba ba eh, ko iyaye na sun sanin yamma ta ni ban da gurin zuwa da ya wuce zo in ya kallo mm. ni sport nake zuwa an kalla mm. ba wai yawon gantali ko ta zubar yake kawo ni gidan damba ba kuma duk wanda ya san sanata na zo gidan damba kawai sabgar da kawo ni shi nake saboda haka masoya ka ku yadda a da ku ni ba na raba dambe mm. ba ruwana da raba dambe ni mm. ba yaddan ba bace mm. kuma ni ba kungiya bace mm. supporters ce ni in kalla ne in sun burge nan alheri ina ga dan wasa na mai abu ba daidai ban kira shi me fada amma yawa yawa aka yi min kisa an kuka kuka na kuma ya zama dariya ba nan eh. Allah yadda saboda haka wanda yake so ya hada da al'umma annabi to ƙaryarsa ya sha ƙarya ni tawa kainuwa nake da shan Allah na rabu da iyayena lafiya ban gan bakin malukin da zai wulaka wulakanta ni ba mm. ina tare da Allah ina tare da ma'aikin Allah to shi wanda ya ce miki kin zo kina raba dambe suna eh. biyan dubu dubu suna mm. dari biyar biyar suna shigowa kina raba dambe na yi mamaki abin ne ai eh wato ke yana zargin ki da cewa kamar ke kika hana dogo mai kasasara kuma wannan ne eh. kaga ba wai wani abu ya kunsa a rai ya wulakanta ni ba mm. bai kamata yadda al'umma suka taru gidan nan yau ka fito wai ka ce wai tawa tana raba dambe wace ne a gidan dambe ba eh. me matsayina da ah, zan fito raba dambe ya ga kin je kin dan yi to ni ina da kudin da zan wa dan dambe ne in ce kakai dambe eh. mutum da ya fito neman abinci kai kai zaka ce mai ga yadda zai da eh. rayuwarsa kutsutsu din nan da ya ga kin je kin yi to ni da yaya na kuma ban da ikon ya sirri da eh, ɗana su da suke kiran naku su su yi kuskus din ya ba ce su rabawa suke yi ba sai ni kuma da na tsaya ina kuskus da yaya na dole sai an ji sirrin da zan yi da su kuskus din da kike dan gaya mana muji me kike ce masa kuskus ko dole zan gaya dan wasa na ka kula idan za ka yi ba da mutum ka kula kuma ka san takun wasan da za ka yi yanzu dai dogo haka kika gaya masa kenan to in ma na gaya mai ai ba aibu abu ba eh misali dai ai ai ba aibu wai mu ji dai me kika faɗa to shine na gaya maka ai ba aibu ba ne dan na eh, wa dan wasa ba aibu ne to amma ai ana so ki tabbatar da me kika gaya dogon zan mutane su ji kai ai zargin ki da cewa ki raba dambe eh gaskiya <laughs> sai in gaya maka sirri na da yaya na <laughs> a ba sai kin faɗa na ai ba wannan <laughs> zancen saboda haka masoya na ku ya hakuri fa eh. ni ban raba dambe ba mm. ni zaman lafiya nake da kowa kowa nawa ne eh. wala ba ku bude wala bahari kowa eh, na wani amma an zo filin damban nake tantance wace ne eh. yawwa ne Allah Allah nake kawai ni yaya na su buge musalla kawai su buge ku tsallaka ku kawai ni shine buri na na eh. fito gidan dambe saboda haka masoya ka ku yadda wani ya zo ya hada da ku ni zaman lafiya nake da ku mm. ina zaman lafiya da kowa ban da damuwa da kowa ni sanata saboda haka ne muku fatan alkhairi masu yi min agaji masu taimaka yayan bayan nan to Allah ubangiji ya taimake ku ya muku agaji yadda kuke kawo min ɗauki kuke kawo wa yarana Allah ubangiji kuma ba ku ci ya to ya biya ku da gidan aljanna to amin dai sanata tawa kenan wacce kuka ji ta a wannan lokaci inda muka tattauna da ita ni ni ne naku da musu Kano YouTube a koda yake ku ci gaba da biyo mu insha Allah rabi duk da na ga dai sanatan a firgice take yau saboda ta ga dakarun da suka shigo cikin gidan dambe a firgice take to amma dai ba matsala eh yanzu ne za mu zo gobe idan Allah ya kai mu mu ga yadda za a fafata To, assalamu uh, alaikum masu kallon mu dai alhamdulillahi kamar yadda kuke bi kuke kallon mu dai a gane dai ga bagon alkansala a wannan lokaci. Bagon alkansala akwai wani bawan Allah shi ma wanda yake da sunansa kaji sunan na bawan Allah nan ya kwanta mu. To, ya dai ba da dubu biyu ya ce a baka. Me za ka ce masa? ce masa sai dai ce mushi na gode Allah saka da alheri na eh, yauwa ina ji ko Mustapha ne ko Faruku dai na ba masa sunan ko kuma Alhaji alhaji ganda wala dai sunan da ya kwanta min da to <laughs> karshe dai me zaka ce masa saboda shi ma ban Allah ka burge shi ya ce a ɗauki dubu biyu a baka saboda kokarin da kai gaskiya na gode na gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ba mu su tare da su eh mun gode da su yadda suke ba mu da kula da suke ba mun gode Allah ya saka da alheri to shikenan mun gode sunan nasa ne dai kwanta min da sakon dai cewa ga sakonka ya zo gurin bakon alkansila an Allah da za a bashi wannan sako da ka kawo saboda haka masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu dai a koda yaushe kuma in Allah ya yarda za ku dinga ganin mu ga ma abokinsa shi ma zai yi munna da dai da shi eh, me za ka ce ga kwanya haya eh, yawa ciki da irin tin abubuwan da kuyan gidan musu kuma muna musu guda muna karan muna musu fata Allah ya ba su lafiya mu Allah ba mu lafiya mu gama lafiya amin amin to mu masu sauraron mu kun ji mu da su a wannan lokaci mun to masu kallon mu jiya mun manta ba mu samu ko wannan wasa ba na damban dan gidan alhaji da shi da bagon dan ladin geza to yanzu gashi nan da Allah da sabon nan mun samu muku halin mantuwa ne jiya muke tunanin mun sa ashe ba mu saba yadda muka ga mu sakin bidiyo to ga lambar nan an koma tsakanin dan gina alhaji da shi da wato ainihin bagon dan ladi geza shine mai gajeren wando dan gidan alhaji shine mai dogon wando daga bangaren jamus ga dai lambar nan fa Allah ya kiyaye to ga lambar

kina wallahi za a isu mata wani yanzu yanzu Abba komai zai iya faruwa baba ka ba ta tsoro gurmadodi sun rotse gurmadodi sun rotse dogon da tafasara ya rotse dokokin da ya shiga riga na ubannan tafi baba kai ka ba tsoro a suwaju baba kusa na

daji ya rawa wallahi ga nan ga nan da gidan alaji ya mutu ya dawo ga shi nan da gidan alaji ya mutu ya dawo nan wallahi ya so wallahi ya gidan alaji wallahi ya gidan alaji da gidan alaji gora ma da yau ma dai sun ci babban nama